A cikin shirin za ku ji ministan harkokin ƙetare a Lebanon na cewa akwai fargabar Isra'ila za ta ci gaba da faɗaɗa hare-harenta na soji a kan Hezbollah. Wani bincike da kafar yada labarai a Australia ta gabatar ya bankaɗo bayanai kan yadda jami'an leƙen asirin China ke farautar 'yan adawa da ke harkokinsu daga ƙetare. Hukumar hana da sha wato hukumar hana shan da fataucin miyagun kwayoyi a najeriya ta kama wasu manyan motoci makare da kwayoyi da maganin tari na biliyoyin nerori a legas a fannin wasanni yau ake karkare wasan mako na 36 a premier league to koya wasan liverpool zai kasance da aston villa a gaskiya bana wasanni ba su yi liverpool daɗi ba musamman watan da ya gabata an cire mu a europa an cire mu a fa cup muna fata za mu yi nasara a kan su wannan kungiya ta austin villa don ci gaba da kare matsayinmu na uku saboda cewa gaskiya magana cin league ta kare a mu Suna na Umai Masana Abdulmumin kuma zan soma shirin ne da cikakkun labaran duniya. 'Yan sandan kwantar da tarzoma a birnin teblis na Georgia na kokarin tarwatsa dubban mutanen da suka shafe dare suna zanga-zanga a gidan majalisa a kokarin hana 'yan majalisar su amince da wani kudirin doka da suke cewa ya saba demokradiyya. Video online shows dawn breaking Wakilin BBC ya ce hotunan bidiyon da aka wallafa a intanet sun nuna yadda 'yan sanda sanye da takunkumi ke amfani da karfi kan masu zanga-zangar akasari matasa. Masu amfani da shafukan sada zumunta na cewa 'yan sandan na amfani da feshin yaji kan masu bore. Masu zanga-zangar na ta ambatar kalmomin zagi kan 'yan majalisun jam'iyya mai mulki. ƙudurin da ake wa bore zai ke ayyana duk wata ƙungiya da ke samun tallafi mai gwabi daga ƙetare a matsayin masu yi wa ƙasashen ƙetare aiki ko hidima ministan harkokin ƙetare a lebanon ya ce akwai fargabar isra'ila za ta ci gaba da faɗaɗa hare-harenta na soji akan hezbollah bangarorin biyu na ta kai wa juna hari akan iyaka wanda ya zafafa tun soma yaƙi da hamas watanni bakwai da suka gabata abdullah Abu Habib ya shirya BBC cewa akwai yiwuwar hare-haren Isra'ila su ta'azzara akan mayakansu da ke samun goyon bayan Iran. Hezbollah na cewa da wuya a iya cimma yarjejeniyar kawo sauƙin wannan lamari a yanzu har sai an kawo ƙarshen yakin Gaza. Wani bincike da kafar yada labarai a Australia ta gabatar ya bankaɗo bayanai kan yadda jami'an leƙen asirin China ke farautar 'yan adawa da ke harkokinsu daga ƙetare. wani tsohon jami'in leƙen asiri da yanzu haka ke rayuwa a australia ya shaida kafar abc cewa ko a shekarar da ta gabata akwai jami'an leƙen asirin china da suka rika bibiyan wasu 'yan china mazauna sydney The spy named only as Eric describes a shadowy BBC ya ce jami'in da aka bayyana sunansa da Eric kawai ya ce ya shafe ko ya shafa rautar irin waɗannan mutane a ƙasashe da dama na faɗin duniya ta hanyar yaudarar su inda ake musu dabarar da za ta kai an ta sakera rasu gida domin fuskantar hukunci. Ya ce ya shafe shekaru yana wannan aiki kafin shi ma daga bisani ya tsere zuwa Australia. To kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. jam'iyyar socialist da ke mulki a sifaniya ta lashe zaben gundumomi da aka gudanar a catalonia sakamakon da ya girgiza jam'iyyun aware da ke mulki a yankin da da lashe galibin kujerun da jam'iyyar ta za ta sake karfafawa prime minister pedro sanchez da ake ta samun takaddama a kan sa sai dai kuma dole ya kulla kawance domin mulkin yankin ko da ɗaya ne daga cikin jam'iyyun 'yan awaren Catalunya ha decidido hoy ponerse en marcha Shugaban jam'iyyar Socialist a yankin Catalonia Salvador Illa kenan ke nuna cewa wannan sakamako na tabbatar da cewa Catalonia ta rungumi sabon babi na rayuwa a wannan ƙasa. Jam'iyyar Carls Pejman ce ta zamo ta biyu ana kuma kallon sakamakon a matsayin alamar daidaita alaka tsakanin Mr. Sanchez da wannan yanki ciki har da batun ahuwa ga 'yan awaran da ke fuskantar shari'o'i da ke haifar da cece kuce. a yau litinin ake sake bude makarantu a kenya bayan ɗage lokacin su makarantun sabon zango sakamakon matsalar ambaliyar ruwa an baza jami'an 'yan sanda da masu sa ido kan harkokin sufuri a sassan kasar domin tabbatar da cewa kowane ɗalibi ya isa makaranta a cikin ƙoshin lafiya an kuma bukaci direbobi su taka tsantsan musamman a hanyoyin da ambaliyar ta lalata akwai makarantu da dama da suka lalace sakamakon ambaliyar da ta yi ajalin mutane sama da 250 a sassan kenya to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc To Madalla kamar yadda watakila aka ji a cikin labaran duniya, ministan harkokin wajen Lebanon ya ce kasarsa tana fargaban cewa Isra'ila za ta iya faɗaɗa yakin da take da ƙungiyar Hezbollah yayin da dukkan bangarorin ke ci gaba da musayar wuta akan iyakar kasar. Abdullah Habib ya shaida wa BBC cewa da alama Isra'ila za ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare akan mafakar ƙungiyoyi masu alaƙa da Hezbollah. har-harin dai sun tilasta dubban mutane yin hijira daga muhallinsu a labarin da kuma isra'ila ga rahoton badamasi abdulkadir mukhtar zamun faɗan da ake yi akan iyakar labaran da isra'ila ya haifar da tsoron barkewar sabon yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu hukumomin isra'ila sun yi barazanar amfani da karfin soji idan har tattaunawar fahimtar juna ta gaza samar da mafita akan halin da ake ciki ministan harkokin wajen labanan abdullabu habib ya ce ya damu matuka a kan shirin isra'ila na ƙara yawan hare-hare akan hezbollah duk da cewa yana da yakinin ba za ta kaddamar da hari ta ƙasa ba ya ce ba na tunanin isra'ila za ta kaddamar da hari ta ƙasa duk abin da suke muradin cimmawa za su iya samun shi ta harin sama suna da ƙarfi sosai ta sama a matsayin gwamnati mun damu matuka kuma idan har lamarin ya rincaɓe to zai zamo hare-hare ne na sararin samaniya kasashen duniya da dama sun nemi shiga tsakani domin kwantar da wannan rikici amma kungiyar hezbollah ta ce dole a jinkirta duk wata tattaunawa har sai an kawo ƙarshen yakin gaza a gaida da masu abdulkadir muktar da wannan rahoton to a najeriya hukumar hana sha da fatauci miyagun kwayoyi a kasar ndlea ta kama wasu manyan motoci daukar kaya uku wato makare da maganin tari na biliyoyin naira a jihar Legas. Hukumar ɗin ta ce trilolin na ɗauki na da kwalbar maganin tari sama da dubu dari uku yayin da kwayoyin suka kai kusan miliyan uku da rabi. Ga kalifa Shehu ji da karin bayani a cikin wannan rahoton. A wata sanarwa da hukumar ta hana sha da fataucin miyagun kwayoyin ta Najeriya, 'yan Daily ta wallafa a shafinta na intanet mai dauke da sa hannun mai magana da yawunta a najeriya femi baba femi ta ce ta kama tirelolin uku ne makare da kwaya sama da miliyan uku da dubu dari hudu tare da kwalbar maganin tari na kodin dubu dari uku da arba'in da hudu sanarwar ta ce an zuba kwayoyi da maganin tarin na kodin a cikin wasu kwantenoni a wajen daukar kaya da ke a bule osun da ke kusa da kasuwar baje koli ta duniya da ke lagos gabanin a kai trilolin wurin adana kayayyaki da ke a bule ado haka kuma ndla ta ce bayan kama motocin jami'an hukumar tasu sun yi nasarar kama wasu mutane da take zargin na da hannu wajen safarar miyagun kwayoyin waɗanda ta kama sun hada da jami'in da ke kula da wajen ajiye kayan cosmos julu sai kuma ridwan balogun da banjo tayo dukkansu direbobi ne da ke tuka tirelolin yayin da ta ce ɗaya daga cikin direbobin kuma ya tsere a hannu guda hukumar ta ndla ta ce a ranar bakwai ga watan mayun da muke ciki jami'anta sun yi nasarar kama wani da take zargin mai hada-hadar miyagun kwayoyi ne a lagos mai suna iwan ko ejike a yankin koka a jihar inda ta ce ta kama shi da litar maganin tari na kodin 100 yayin da kuma ta ce ta kama wata lita 60 din na maganin tarin na kodin a hannun wani matashi clinton a kinye haka kuma sanarwar ta femi baba femi ta ce jami'an hukumar tasu sun kama wata mota da suke zargin an yi safarar wiwi da nauyin ta ya kai kusan kilogram 38 tare kuma da kama direban motar har ila yau sun kama kwayar tramol kusan dubu shida da na maganin tari na kodin daban-daban da kwayar rafinol da tana zargin ana shirin fitar da ita daga najeriya ta garin garwa a jihar adamawa da ke iyaka da kamaru a yayin su maman ta ce sun yi nasarar kama wasu mutum biyu da suka kware wajen safarar miyagun kwayoyi a tsakanin najeriya da kamaru a ranar asabar ɗin ƙarshen makon nan ne dai hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ndlea ta ce ta kai wani sumame dajin igwe da ke yankin karamar hukumar ovia ta arewa a jihar edo inda ta ce ta kama ganyen wiwi kusan kilogram dubu goma sha ɗaya tare da lalata wata gonar wiwi da girmanta ya kai hekta hudu sannan sun kama sauran kayan maye da nauyinsu ya kai kilogram 188 a sassan jihar daban-daban khalifa shehu dokaji sashen hausa na bbc a abuja nigeria. To anan kuma gwamnatin jamhuriyar Nijar ce ta Allah wadai da matakin kasar Benin na hana a fitar da manta daga kasar tare da gindaya wasu sharaɗan cewa dole sai sun buɗe kan iyakarsu da ta haɗa ƙasashen biyu bayan ɗage takunkuma na ecowas hukumomin nijar sun kuma zargi cewa akwai wasu sansanonin sojan faransa a benin da ke shirin kai musu hari sai dai hukumomin ƙasar benin sun musanta wannan zargi ga rahoton mai ila yusufu Firaministan ƙasar ta Nijar Ali Muhammad Lamin Zain ya yi Allah wadda kan abin da ya kira cin zarafin da hukumomin ƙasar Benin suka yi na saba yarjejeniyoyin da suka kulla da Nijar da China dangane da fitar da ɗanyen man Nijar daga tashar jiragen ruwan Kwatano. Firaministan wanda ya jaddada cewa akwai yarjejeniya tsakanin jamhuriyar Nijar da Benin ta haka kuma aka kulla tsakanin jamhuriyar Benin kin da China har ma da kasashen biyu. In ji Firaministan duka waɗannan yarjejeniyoyin hukumomin ƙasar benin sun karya su wannan bututun na mai da aka yi daga ƙasar ta nijar can kulele har zawa sai ƙasar benin kamun a yi shi akwai yarjejeniya da aka yi bayan an yi shi akwai yarjejeniya akwai tsakaninmu da su kai ko yaƙi za a yi ba iya tsaye da wannan ma akwai takarda tsakanin gwamnatinmu da nasu da ya haramta musu ɗaukar matakan da zai sa wannan manya guda akwai takarda tsakaninsu da su da mutanen cana amma duk da haka mutanen nan shi shugabanin nasu ya fito ƙarare ce ba zai bari ba wannan manyi a ɗora shi bisa ruwa sai mun buɗe iyaka dangane da batun rufe iyakoki firaministan nijar ali muhammad lamin zane ya sanar da cewa saboda wasu dalilai na tsaro ne Nijar ta yanke shawarar rufe wannan kan iyaka da ma wasu dalilan da ya ambato yana cewa iyaka bakwai gare mu a kasar Nijar kuma cikin ECOWAS wannan kasashe hudu ne muke da su dama ba a zancen Mali da Burkina Faso ko Najeriya da aka ce sun rihe kasu. to bisa wannan iyakokin namu kasashe guda bakwai kasar Benin ce kawai ta ɗauki matakan da wato ko mage bata wucewa to bisa haka da suka ce sun ga dama sun ɗage wannan takunkumi an buɗe iyaka mu kuma da magabatanmu musamman ma sojojinmu suka hango cewa lokacin buɗe iyaka bai yi ba menene dalili masu jan kunnuwan nan da muka kura daga nan sai suka kewayo suka dawo gida suna nan mun san da zamansu kasan da sai a mana maɗin ɗimi ko to yanzu allah ya taimake mu da sabbin abu kanmu. mun kai inda za mu rika hango abin da ake ko ba gida ba ne Firaministan ya kuma ƙara da cewa akwai sansanoni a jamhuriyar Benin ciki har da wasu da ake horar da 'yan ta'adda waɗanda ake horarwa da zumar su kawo tashin hankali a Nijar. waɗanda firaministan ya bayyana cewa akwai sansanoni har guda biyar da aka gano a yankin na benin da yake magana game da matakin ƙasar ta benin na hana shiga da abinci dangin masara shinkafa da sauransu ali muhammad lamin zan cewa yi akwai niyya ga gwamnatin niger ta cika rumbunan ajiya tab da cimaka domin amfanin talakawa To Madala a gaida Cima Ila Yusufu da wannan rahoton yanzu kuma ga Abdul Halilu da labaran kasuwanci da na tattalin arziki. yanzu haka ana sayar da kilogram ɗaya na kanwa a ƙasashen turai a kan euro 284.90 sai dai ita irin wannan kanwa na ɗauke ne da sinadarin iod da ke taimakawa wajen kariya daga cutar makoko ga jikin ɗan adam masu sayar da garin rogo a najeriya na koka game da yadda hajar tasu ta yi tsada tun daga tushe wajen ta, Wani mai sana'ar sayar da garin rogo a kasuwar zuba da ke jihar Neja a tarayyar Najeriya na cewa. Gari kwalakwala ne a yi. Ana sada firi, Akwai na mudu sitini na cikin goda dubu hamsin da shida. Akwai na ja kuma mudu saba'in. Ana sada dubu saba'in kenan. Ja garin kwalakwala ne shi kuma a yi. Akwai light color. Akwai na pure red. light color ana sada dubu saba'in wancan pure red ana sada dubu saba'in da dubu biyu akwai na garin ferin kuma na sa ana sada da dubu sittin da biyu mudun shi dubu da ɗari farin mudun shi dubu daya a nan kasuwa na eba na sha dubu daya da naira dari mudun shi wancan ja ana sada da dubu da dari biyu gayi an sada da an kara kudi sosai in na je kasuwa ba samu gari sosai ba ana samu kadan kadan saboda aka ne a yin sada ambaliyar ruwan sama ta haddasa hasarar rayuka da ta ɗumbin miliyoyin daloli a ƙasar kenya sai an shafe ɗumbin shekaru ba a murmure ba a kanta a jamhuriyar niger masu amfani da wayoyin salula na tafi da gidanka na koka da cewa kuɗin kati sun yi tsada kuma ana laƙume kuɗi ne da wuri gashi kuma babu biyan bukata da kil kake iya kira na minti biyar da katin jika ɗaya na sefa kimanin naira dubu biyu da ɗari biyu da hamsin zuwa kasashe kamar burkina faso mali da senegal sun yi kira ga kamfanonin sadarwa na kasar da su yi adalci su kuma bangaren kungiyoyi masu kare masu saye domin yin amfani da su saka ido kan lamarin To Madala a gaida Abdu Halilu da haka agogo muke cewa karfe 8 saura kusan kwata a Najeriya da Nijar bakwai saura kusan kwata agogon GMT. Umai sani abdulmomin ke gabatar da wannan shiri kai tsi daga nan sashen Hausa na BBC kuna iya zuwa shafinmu na bbchausa.com domin samun wasu labaran da muka wallafa. To a cikin shirin kun ji cewa ministan harkokin ƙetare a Lebanon ya ce akwai fargabar Isra'ila za ta ci gaba da faɗaɗa hare-harenta na soji a kan Hezbollah. To madalla. A ƙarshen wannan watan ne 'yan Afirka ta kudu za su kaɗa ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa sai dai kuma aikata laifukan tashin hankali na ɗaya daga cikin manyan batutuwan da ke wa wannan zaɓe barazana. A bara adadin kashe-kashen da aka yi a ƙasar ya kai na shekaru ashirin alamomin kowa kuma wato al'ummomin gari na ɗaukar doka a hannunsu domin kare kansu maimakon dogaro ga 'yan sanda. a matsayin wani bangare na wannan bincike na musamman da shirin bbc na afirka a ya gudanar a yanda charlie ta shafe lokaci tare da wasu 'yan sintiri biyu wata tawaga a ƙauyen deep slot da kuma wata ƙungiya mai suna